ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون حقيقه waɗanda suke zaton munanan laifuffuka su yaɗu irin su jifa da zina a tsakanin muminai to suna da azaba mai raɗaɗi a duniya ta hanyar zartar da hukuncin ƙazafi a kansu kuma za a yi musu azabar wuta a lahira kuma Allah yana sanar da ƙaryarsu da yadda lamarin bayansa zai ƙare kuma yana sanar da abin da zai amfane su amma ku ba ku da masaniyar haka.